الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب يوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل فاصبر العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينا وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درين لتنين درين إشرين دهدو قوة رمضان هجرة دبوء دريه دبوء أربعين دهوكو wanda ya dace da daren 25 ga watan april da 2022 marratan ukura allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na tasirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai yawan alfarma watan ramadan a wannan masallaci namu na usman bin fodiyo muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna ƙaskantar da kai a gabansa ya taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai cikin wannan majalisi sai abin da zai yarda da shi sai abin da zai dace da littafinsa alƙur'ani mai girma da kuma sunnar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam alaran ma za mu ci gaba da karatu ila ya nuhu bit قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك نعم وأمم فنمتعهم ثم يمسهم منا ثم يمسهم منا عذاب أليم bismillahir rahmanir rahim ba mu gushe ba muna cikin kissar annabi nuhu alaihi salam a cikin wannan sura ta hud mun yi bayani a ƙarshen karatunmu cewa allah maɗaukacin sarki ya bawa ƙasa umarnin ta haɗe dukkan ruwan da ta fitar sannan kuma sama ta kame kada ta sake da wani ruwa ruwan da sama ta fitar shi ne zaman ruwan koguna da muke gani da kuma ruwan teku ko tekuna kuma shi wannan jirgi da nassin alkur'ani allah maɗaukin sarki ya ce wasu tawar alarjuri sai jirgin ya daidaita wato ya tsaya ko ya sauka a kan wani ɗan dutse da ake kiransa judi a nan kusa da garin mausil a Ƙasar iraq a arewacin iraq bayan jirgi ya tsaya sai allah maɗaukin sarki ya ce ƙila ya nuhu bit A inzil fistafin sai aka ce mana sai allah ya ce ta harshen mala'iku nuhu ihibit sauko A inzil fistafina sauko daga cikin jirgi bisalam tare da aminci ai bi salamatin au bi tahiyya sauko tare da aminci ko sauko kada wanda ake gaishe ka wato ka sauko tare da aminci da gare mu ko tare da wata gaisuwa daga gare mu minna wa barakati sauko daga jirgi tare da wata sallama ko tare da wata gaisuwa daga gare mu wa barakatin da kuma wasu abin nan albarka da yawa ai khairatin alaika a gare ka wa ala umamin man ma'aka da kuma wato aminci da gaisuwa zuwa ga al'ummai da ke tare da kai muminai din nan da suke tare da kai fi cikin jirgi ai min auladihim wa zurriyatihim wa humul mu'minun daga cikin 'ya'yansu da zuriyoyinsu wa sune muminai wato mu'mine da ke tare da kai wa umamun bin rafi mubtada'un mimman ma'aka khabaruhu sannan kuma akwai wasu al'umma aka ce wa umamun akwai kuma wasu al'umma sanumatti'uhum fid duniya waɗanda da sannu za mu da su daɗi cikin duniya wato bayan ko dai al'umman nan da muka halakar ko kuma a'a waɗannan yanzu da suke cikin jirgi za su haifi wasu ko jikokinsu ko jikokin jikokinsu kuma za a ƙara samun shakiyai kuma waɗanda za su riƙa saɓon Allah maɗaukakin sarki musamman aka san cewa tsakanin daga annabi nuhu sai kuma aka aiko annabi hudu alaihi salam kuma lokacin bai daɗe har haka ba mana akwai wasu al'ummai da za su fito daga tsatson waɗannan ko daga tsatson ka kai kanka annabi nuhu alaihi salam waɗanda su da sannu za mu biyar da su daɗi a cikin duniya sun mai matsuhun minna azabun alim sannan kuma sai azaba mai raɗaɗi ko mai sanya raɗaɗi daga gare mu da shafe su fil akhira wato a lahira wa humul kuffara su ne kafurai malam ya ce ilahuna har qissatu nuhin zuwa nan ne ƙarshen ƙistar annabi nuhu salam a wannan sura ta hud wa fiha ma yurshidu a cikin wannan ƙista ta annabi nuhu salam akwai abin da ke shiryar da al'umman duniya ila annal anbiya'a la yaftaruna ala allahi kadiban cewa annabawa ba sa wa Allah ƙarya ba sa ƙirƙiran ƙarya su jinginawa Allah maɗaukakin sarki kuma wa na ala anfusihim fi aqalli shay'in mimma yuhimu annahu khata'un fi janibihim sannan suna jin tsoron su aikata wani abu na laifi komin kankantarsa suna tsoron wani abu na laifi ya fito daga gare su komin kankantarsa saboda tsoron kada ya jawo musu azabar Allah maɗaukacin sarki duk wannan yana daga cikin abubuwan da za a koya daga kistar annabi nuhu alaihi salam a cikin wannan sura ta hud in ji malam wa yarji'una ila rabbihim azza wa jal alladhi asamahum sannan kuma su kowane lokaci suna komawa zuwa ga ubangijinsu azza wa jal ko suna mai da al'amuran zuwa ga ubangijinsu da sun yi wani abu mai kama da kure da an faɗakar da su ko sun faɗaka nan da nan sai su ƙasƙantar da kansu su koma ga Allah su tuba muna fahimtar wannan kan abin da ya faru da annabi nuhu lokacin da Allah madaukakin sarki ya masa faɗa ya ce kada ya tambaye shi abin da baya da ilmi kansa nan da nan ya ji tuba sun ma'aqaba ala qissati daga nan kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya kawo tazili ko ya kawo taƙibi yayi yi taƙibi a kan ƙisar annabi nuhu alaihi salam faƙala ta'ala sai maɗaukaki ya ce tilka tilka ne nan ba ilwa ba nuhi ha ilai na'am ma kunta ta'lamu ha anta wala qawmuka min qabli hadha فاصبر إن Allah ya ce tilka ay hadhihi al-ayatul mutadamminatu qissata nuh waɗannan ayoyi da suka kunshi iskar annabi nuhu da kuka saurara min amba'il ghaibi suna daga cikin labarun gaibi ne ai akhbari ma ghaba anka suna daga cikin labaran da suke gaibi gare ka da ba sun ɓuya gare ka baka san su ba sai da muka sanar da kai nuhiya ilaik wato labaru ne na gaibi da baka san su ba yanzu muka yi wahayin su zuwa gare ka ya muhammad ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qablu baka kasance kana sanin wato wannan kista ba ko waɗannan kistoshi ba kai da mutanenka babu wanda ya san waɗannan kistoshi kafin mu gaya maka su yanzu amin qabli min qabli hadha ko amin qabli hadha alquran kafin saukar wannan alqurani ala tafsil wato abisa yadda suka zo maka daki daki huwa aqwa dalilin annahu laysa tira'an minka wannan yana daga cikin dalili mafi ƙarfi da ke nuna cewa alƙur'ani nan ba ƙirƙirar ka bace don ba yadda za a yi mutu ya ƙirƙiri abin da bai sani ba saboda haka wani abu ne da baka sani ba jama'ar kama ba su sani ba Allah maɗaukakin sarki ya sanar da kai kuma kake gaya wa mutane filla filla kamar a gabanka aka yi ba mu shakka wannan aya ce da ke nuna annabcinka da kuma kasancewanka manzo daga Allah maɗaukakin sarki zuwa ga ƙwayashawa zuwa ga larabawa zuwa ga sauran al'umman duniya bal wa tanzilun min Allah al-aziz al-hakim a'a shi alqur'ani saukarwa ce min Allah daga Allah al-aziz al-hakim mabuwayi sannan kuma goni cikin komai to amma gashi suna karyata ka tunda suna karyata ka me za ka yi murdin mu shine kai hakuri fasbir ala yi haƙuri a kan wannan isar da saƙo da kake yi duk abin da ka gamu da shi na cutarwa na zagi na ba'a na zaulaya na sharri na yarfe duk kai haƙuri ka ci gaba da isar da wannan saƙo. fasbir ala yi haƙuri a kan isarwa wa aza yi haƙuri a kan irin cutarwa da ke tahowa daga jama'arka kama sabara nuhi kamar yadda annabi kama nuhu kamar yadda annabi nuhu shi ma ya hakuri kama kai hakuri innal aqibata mahmudata lil muttaqin lalle da za a ji daɗinsa. kowa ya nuna godiya kansa to irin wannan ƙarshe ya ke bantu ne ga masu taƙawar Allah kai kokari ka kasance daga cikinsu, domin kai ma karshen ka ya zamanto abin daɗi kuma abin ayaba na'am وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نعم إن أنتم إلا مفترون نعم وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا كما واتمون أيكا زوا عاد آد wato adawa mun aika ɗan uwansu wato da ake kira hud ai a kuhun fil ƙabila ɗan uwansu na ƙabila ƙabilarsu shi annabi hudu ƙabilar jama'ar su ce ƙabilar su ce ba wani bane bare da aka aiko zuwa gare su ai fil ƙabilati ko a kuhun fil ƙabilati ينتسب إلى عاد من ذرية سام شي النبي هود واتو yana da dangantaka ko ana danganta shi da da wani mutum da ake kira art wanda yake min zurriyar sam yana daga cikin zurriyar sam mun ce annabi nuhu alaihi salam yana da yaya ne yaya maza kamar da ya zo cikin musulunci ta yi a cikin littafin alul kitab cewa na da yaya mata ma amma dai abin da mu muka sani abin da musulunci ya zo da shi shine annabi hudu alaihi salam annabi nuhu alaihi salam yana da yaya maza hudu yana da sam yana da ham yana da yafis yana da kan'an uku din nan musulmi ne da yafis da sam da ham kan'an ko ba musulmi bane to shi'at wanda shi ne adawa suke dangantuwa zuwa gare shi shi daga cikin zuriyar sam ne dan annabi nuhu alaihi salam to annabi hudu yanzu ya samu manzanci Allah ya aiko shi zuwa ga jama'arsa ƙabilarsa saboda haka zai mutu wa'azi kenan ya ce ya ƙaumi ayya qaumi ya ku mutane na ibudullah ku bauta wa Allah wahdahu shi kadansa kada ku bauta masa tare da waninsa wani nan ya zamanto mala'ika ne ko ya zamanto wani gunki ne ko ya zamanto son zuciya ne duk haka ba daidai bane ne ku kaɗaita shi da ibada malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abin bauta bisa cancanta koma bayansa min din nan za'i da sun ai harafi ne kawai na ƙarfafa magana ƙari ne don kana iya cewa malakum ilahun ghairu kuma yastaqimul ma'ana ma'anar ta dace ba tare da wata matsala ba ko da an shafe min din shine ma'anar min za'ida in antum ay ma antum fi ibadatikumul awthana ku a cikin bautar da kuke wa gumaka da kuka sassaƙa da hannayenku ko kuka kera da hannayenku kuke bauta musu kuma kuke girmama su alhali inda kun ga dama da baku sassaƙa su ba da kun ga dama da baku kera su ba in kun sassaƙa su in kun ga dama kuna iya karairaya su ba za su iya kare kansu ba kuna iya kona su ba su yi hana kansu abin da kuke son ku musu ba kuna iya narkar da su in karafa ne ba su isa su hana kansu narkuwa ba amma kuma gashi kuna bauta musu kuna musu ladabi kuna kaskantar da kai gaban su tare da niyyar cewa za su amfanar da ku saboda haka ku ba ku kasance ba cikin irin wannan aiki da kuke yi illa muhtarun face masu ƙirƙirar ƙarya kuna kun ƙirƙiri ƙarya kuka mai da ita haƙiƙa sannan kuma kuna binta wauta ta kai wauta cikin wannan ai ka dubu na lallai ba ku kasance ba face wato masu irin ƙarya ku jingina wa Allah maɗaukakin sarki har ku riƙa cewa waɗannan za su amfanar da ku gaban babban Allah na'am ya قوم لا أسألكم عليه أجرا نعم إن أدري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون فهر ينزو يتقبل وأزي يتي يا قومي يا كو متانينا la as'alukum alaihi ajra ay la as'alukum ala tauhidi ajra bana neman ku bani lada akan tauhidi nan da za ku tabbatar ga Allah madaukakin sarki ban ce ku biya ni lada ba ni dai na muku wa'azi kawai ku zai da tauhidi kuma hakan ya amfane ku in ajri ay ma illa ala alladhi fatarani lada na ba kan kowa in banda wannan da ya halitta ni ay fatarani afala taqilun yanzu ba ku hankalta ku bi gaskiya nan zo muku da ita domin Allah madaukakin sarki shi ya yi ku babu wani wanda yake ji a ransa cewa shi ya yi kansa ba wanda yake ji a ransa cewa mahaifinsa ne ya yi shi ko mahaifiyarsa ce ta yi shi ba wanda yake ji a ransa cewa wani wanda yake gani innan shi ya yi shi saboda haka dole a wani ƙarfi da ya yi shi ƙarfin nan shine Allah maɗaukacin sarki idan ya zama to ya kaɗaitu cikin yin ku da ku dabaru da ba ku ilimi da ba ku ƙarfin jiki da ba ku lafiya ashe bai cancanta ya zama to a kaɗaita shi da ibadar ku ba ba ku hankalta ku yi tunani mana ku yi abin da ya kamata na'am ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا نعم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين يتقبل السواء ويا قوم يا قوم استغفروا ربكم ku nemi gafarar ubangijinku mina shirki daga kuren da kuke yi na yi wa na maka shirka ku nemi gafararsa ku bar shirka Tun matubu ai irji'u daga nan ku tuba ma'ana ku dawo ilayhi zuwa gare shi bidda'ati ta hanyar masa biyayya in kuka yi haka yanzu ba kuna cikin fari ba don muna cikin yanayi na fari kun ji ba ku samu ruwa ba duk kuna bukatar ruwan sama to ku yi haka in kun haka yursil sama alaikum midrara zai sako sama a kan ku tana mai zubar da ruwa da yawan gaske a sama a nan ana fassara shi da almatsar wato zai sako muku ruwan sama zai sauko muku da ruwan sama wa kanu ruhu sun kasance an musu kamfan ruwa wato an hana su ruwan sama to ku yi imani Allah zai sako muku da ruwan sama midraran ai kasiran dauye zamanto yana ta yawan maimaituwa kamar da muke samun sa kwanakin nan ko Allah mun gode maka sannan wa yazikkum quwwatan har ba ku mutane ne masu ƙarfi yana da wahala a samu irin ku cikin duniya masu ƙarfi masu ji da ƙarfi to zai ƙara muku wannan ƙarfi naku wa yazikkum quwwatan zai ƙara muku ƙarfi ila quwwatikum ai ma quwwatikum tare da karfin nan da kuke da shi yanzu zai kara muku wani karfi ya kara muku ko karfi na zahiri ko kuma karfi na ma'ana wato bil mal wal ya ba ku dukiya ya kara wato haɓakar da dukiyar ku sannan kuma walwalas da kuma ba ku ƴaƴa har yanzu masu albarka wala tatawallaw mujrimin kada fa ku ba wa Allah baya kuna masu laifi kuna mujrimai ai mushriki na kuna masu yin shirka wa Allah madaukakin sarki kada ku yi haka na'am ya قالوا يا هود ما جئتنا ببينا وما نحن بتاركي an عن قولك وما نحن لك بمؤمنين to ga amsa suka bashi mun ji da ya ta musu wa'azi ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza to ga amsar kalu sai suka ce ya hud hudu ma ji tana bi bayyana ba ka kawo mana wata hujja ba ai burhanin ala qaulika duk maganar nan da kake yi kana da wani ubangiji mu bauta masa mu kare tashi da ibada ba ka kafa mana hujja ba, mai hujjarka to tun da mu a gare mu ba ka kawo mana hujja ba wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika ba za mu bar ababen bautan mu ba saboda maganar ka wai wai mu bari ba za mu bari ba ai li qaulika wa ma nanu laka bil mu'minin mu san ba za mu taba cewa da kai ba ba za mu imani da kai ba na'am إن نقول إلا جراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون da دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون kuma mu gaskiya ba za mu ma ɓata lokaci wuri wato yin jayayya da kai ba ka faɗa mu faɗa har mu ta ɓata lokaci muna ba ta lokacin mu wai muna ta mayar maka da martani ba za mu ɓata lokaci mu ta yawaita magana da kai mu ga matsayar mu ai in ai ma na kulu fi ka babu abin da za mu ce game da lamarin ka kai yanzu ba ce dai mu ce illa taraka ai asabaka babu alihatina bi su'in saboda ne da kake zagin iyayen mu din eh, ballolin nan to muna ga wato allolinmu ne suka kama ka kuma ko suka kama ka ko kuma allolinmu za su kama ka eh, za su cutar da kai eh, fakhabalaka su mai da kai mahaukaci allolinmu za su haukata ka kawai abinda mu za mu gaya maki ne ka shiga ka ba za mu bata lokaci muna ta jayayya da kai ba gargaɗin da za mu muka shi ne da irin wannan suluki naka za ka haukace allolin mu za su haukata yi li sabbika iya saboda irin da kake zagin su din ko ba abin da zamu ce yanzu face za ka ka shiga sabbatu na hauka saboda irin yadda ka tsokani allolin mu saboda irin yadda kake zagin su fa anta ga shi nan yanzu kana ta sambatu amma ganin kan nan sambatu ne ko dai suna ba da hikayar cewa abin da zai faru da shi kenan ko kuma abin da ya faru da shi kenan a zahirin maganar su abin da suke cewa ne, ba za mu yawaita magana da kai ba fa illa dai muna gargadar ka cewa ka mai da hankalinka da irin abin da kake din nan to muna gani kana dadda allolin mu su kama ka ka haukace da zaman to ba wani abin da kake iya yi sai sambato irin na mahaukata ai fa anta tazi ka tsaya kana ta sambato to da suka gaya masa haka cewa idan bai yi shiru ba zai haukace ga abin da ya gaya musu kala inni ushhidullah alayya yace to ni ina wa Allah ina ina ina ina shaida wa Allah ko kuma ina neman Allah ya shaida ni ya yi shaida kaina washhadu sannan kuma kuma kun shaida ina neman ubangiji na ya yi shaida gare ni mana ya yi shaida gare ni sannan kuma kuma ku shaida inni lalle ni bayi'un babu ruwana min ma na da abin da kuke shirka da shi kun ce kan ku za su haukatar da ni ko to ina gawa ubangiji ya to shaida na kuma ina nema ku shaida ba ni ba gumakan kun nan ba ruwana da su ba su da wata kima a wurina kuma tun da kun ce za su haukatar da ni in koma ina sambatu to min ma ko na ko min duni ba ruwa da abin da kuke shirka kuma bayan sa tun da kun ce za su haukatar da ni in koma ina sambatu to shege kafa fasijuni ai talu fi halaki ku yi dabarun da kuka sani a duniyan nan ku yi domin ku gama da ni ba ma magana a haukatar jini ba a ku kashe ni ma ku je ku kulla duk abin da za ku kulla ku kashe ni in har kuna da ikon haka fasiduni ai ihtalu fi halaki ku yi dukkan dabarar duniyar nan cikin halaka ne jami'an gaba daya antum wa awsanukum ku da gumakan ku gaba daya thumma la biruni. kada fa ku saurara mini daidai da sakon fa thumma la filoni. ku gama da ni kuna kuna iyawa ba magana a haukatar da ni in koma ina sambatu cikin jama'a ba a kashe ni ma in kuna da iko wannan nuna kenan annabi nuhu annabi yahudu alaihi salam yana tabbatar musu cewa ƙarya suke yi gumakansu ba su isa su halakar su haukatar da shi ba kamar yadda suke masa barazana cewa idan bai daina ba gumakansu za su halakar da shi ya koma eh, za su haukatar da shi ya koma yana da sumbatu sambatu cikin jama'a kuma ni ni tawakkaltu inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum نعم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها نعم إن ربي على صراط مستقيم kuma me yasa zan ji tsoron gumakanku ko me zai sa in ji ku? inni lalle ni tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah rabbi ubangiji na kuma wa rabbikum ubangijin kuma ma min dabbatin babu wata dabba ai ta jibbu alal ardi da take takawa akan kafa asalin dabba dabbu shine wato mutum ya rika tafiya akan kafafuwansa da hannayensa kamar irin dabbobi masu kafa hudu suke yi amma dai na ɗaukar ma'anar duk abin da ke motsi kan ƙasa yadda mutum yake takawa yadda tsuntsaye yake takawa da kafafuwan su biyu yadda wasu dabbobin suke takawa da kafafuwan su fiye da ɗari wasu dabbobin yadda abin nan suke takawa babu kafafuwa zahiri irin su macizai da sauransu duk da yana kiransa abin nan eh, eh, dabbo duka saboda haka babu wata dabba da take takawa ko take motsawa a bayan ƙasa illa huwa akhizun bi nasiyatiha fa ce Allah na riƙe da goshinta mana tana ƙarƙashin Allah tana cikin hannun Allah Allah ke tafiyar da ita ai malikuha face Allah shi ne mamallakinta wa qahiruha Allah shi ne mai mulkinta fala naf'a babu wata fa'ida da za ta taho wala barara babu wata cuta da za ta taho illa bi iznihi sai da izininsa me yasa aka ce illa huwa akhizun bi nafiyati ya face shi yana rike da gashin goshinta me yasa aka ce nafiya hmm? shine wa khussan nafiyatu bizikri an keɓance nafiya da ambato anan لأن من أخذ بناسية من أخذ بناسيته يكون في غاية الذل domin duk wani wanda aka danƙe gashin goshinsa aka rike sosai musamman mutanen nan masu dogon gashi to kusan yana cikin kaskanci da ya kai matuƙa kenan inna rabbi lalle ubangiji na ala siratin mustaqim ya kasance a bisa miƙaƙƙiyar hanya ai tsariƙil haqqi wal ya kasance a bisa hanyar gaskiya da adalci na'am فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم نعم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ يكفى طيب. <clears throat> إن تولوا idan kuka juya kuka bani baya kuka ki imani da ni ko imani da ku kamar da nake kiran ku malai ce fi hasko ida ta aini akwai shafi ɗayan tar a cikin wannan lafazi asalin sa fa'in tata wallau mai ma'ana fa'in ta wallau ai fa'in ta idan kuka ba da baya to ni kan na gama aiki na faqad ablaqtukum ma ursiltu bihi ilaykum tabbas ni na isar muku wato abin da aka aike ni da shi zuwa gare ku kuma ku sani da wannan hali naku ba za ku sha ba da wannan hali naku na kafircewa ubangijinku na kafircewa manzon ubangijinku na togewa kai wa ubangijinku shirka ba za ka taɓa sha ba Allah zai azabtar da ku daga nan duniya zai halaka ku sannan wa yastaklif rabbi qauman ghayrakum ya kawo wasu mutane kuma bayan ku a ci gaba da rayuwa su ma kuma ya sake aiko musu da wasu manzanni wala tadurrunahu shay'an ba za ku cutar da shi da komai ba da kafirci da kuke yi din nan ba za ku cutar da shi da kafircin ku ba kuma lokacin da zai kama ku da ukuba ba za ku iya kare kanku ba za ku iya cutar da shi ba ai bi ishrakikum wannan shirka da kuke masa ba za ku cutar da shi da shirkar ba ba za ku rige shi da komai ba inna rabbi lalle ubangiji na hafizun ai raqibun mai bibiya ne masani ne mai kiyayewa ne ala kulli shay'in ga dukkan komai na'am ولما جاء أمرنا نجينا هودا نعم نجينا دور والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ فشكرا suka dai ci gaba da togewa kan sabawa Allah maɗaukakin sarki da cutar da manzonsa da ƙin karɓar maganarsa kuma har lokacin azaba ya zo azabar da aka aiko musu da iska sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma kwana bakwai na'am فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية حكى الله يأتي تكين سورة الحقة فشيك ينسعك أيكو مصدى عذابر iska mai tsanani da ta yi ta kakkashe su ta yi ta rusa gidajensu su ko mummune ba ta cutar da su da komi ba sai ta suka yi ta ji wa shi da cikin suratul aqaf الله يأتي فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض mundiruna بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها نعم فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين تصور هكذا اذكر تاتاسو wato hadiri haka sai suka ga hadiri shine Allah ya ce falamma a aridan mustaqbila awdiyatihim lokacin da suka ga azaban nan a matsayin wani hadiri ne da yake fuskantar kwarin su tunda suna tsakanin duwatsu kalu sai suka ce ai haza mun mumtiruna suka ce ah, mun gode mun gode mun gode ga hadiri zai zo mana da zuwa za mu samu ruwan sama Allah ya ce bal huwa masta'jaltum bihi ri'un fiha adabun alim Allah ya ce a ina ai abin da kuka gaggauta ce kuka nemi a gaggauta kawo muku shi kuna wa manzon ku izgilanci iska ce mai tsanani a cikinta akwai azaba mai raɗaɗi to dammir kulla shay'in bi amri rabbi tana halakar da dukkan komai da ta yi karo da shi da izinin ubangijinta fa asbahu la yura illa masakinuhum aka halakar da su ba abin za a gani sai kawai mai sunan su sai kufayin su kawai sai guraren zaman su da suka faffaɗi da sauransu to haka ne dama kamar da muka musu haka eh, muke sakayya ga mutane da suka zamanto mujirmai irinsu da shi ne an Allah ya ce walamma jaa amruna lokacin da umarninmu ya zo ko al'amarinmu ya zo ai azabuna lokacin da azabar tamu ta zo najjayna hudan wallazina amanu sai muka kukutar da hud da waɗannan da suka yi imani ma'ahu tare da shi muka kukutar da su bi rahmatin ai hidayatin minna da wata rahama ko da wani irin jin kai daga gare mu wa najjaynahu muka kuɓutar da su min azabin ghalizin daga wata irin azaba mai waƙi sosai ai shadidi mai tsanani wato Allah ya kubutar da su kubuta biyu farko ya kubutar da su ta hanyar musu baiwar imani sannan kuma ya sake kubutar da su daga azabar da yawa jama'ar su da suka kafirce azabar duniya kenan mala yace fal in ja'u al min al-azab ad-dunyawi wa huwa ar-rih al-madhkura kubutarwa a al-injahu ath-thani da ya kamata a ce al-fal in ja'u thani eh, masu littafi me aka ce masu tafsirin malam a ah. kowa a wurinsa haka awwal to ai ba istinja'ul awwal ba istinja'ul awwal shine na ba su baiwar imani sannan wa najjaynahum min azabin ghaliz ya kamata a ce shine ah, menene aha amma kuma ta yi wataƙila wannan din shine na farko eh, wannan rahama da duk da shi kansa ma da nuna hidaya ce in ko hidaya ce ana nufin ai Eh, baiwa da ya musu da imani na o yana gaba a wurinka aha to ya yi shi kenan to ba laifi na gani a ƙarshe ko eh ni ma na gani to fa in ja'u awwal min al-azab dunyawi kawai dai nan inda nake ja shine ya kamata a ce al-inja'u ath-thani shine min al-azab dunyawi وهو الريح المذكورة من عذاب غليظ saboda sukanta wannan bi rahmatin ai bi hidayati sai kuma mu dauke shi kamar yadda shi malam ya rubuta al injal al awwal yana nufin abin nan najjayna hudan wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna ai min al halaki bir rih al asif kenan ko bir rih al asifa yayi duk ba da mu insha Allah da zai dauka فالإنجاء الأول من الأذاب الدنيوي إيرار وانا فرقو دقى أذاب الدنياني وهو الريه المذكورة حين إسكنا ما يسألني لأك أنبتا في قوله تعالى تكن فقر الله ملأه تنفر تكن سورة الحقة سبحها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما واتو يا هور إسكنا أكنسو سنة تككتا وسنة توتدسو سبع ليال هر دري بكري لكم يني تكوز فأصابهم صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال wannan iska ta fara samun su ne tun daga safiyar laraba kwana takwas kafin watan shawwal ta ƙare watan shawwal ina da muke fuskanta saboda haka ƙarshen watan shawwal ne aka fara azabtar da su kuma aka yi kwana bakwai ana azabtar da su ko aka yi dare bakwai da kuma yini takwas ana azabtar da su wa kana yadkhulu min anfil wahidi iskan ta kasance tana shiga daga hancin ɗayansu sannan ya kamata a ce wa kana yadkhulu ko wa kana taskulu duk da da ya kamata mu ce wa kana taskulu ita rihu din iska tana shiga hancin ɗayansu sannan wa takhruju min duburihi daga hancinsa da shigo daga hancinsa sai ya ji da ta fito daga ta duburarsa فيرفعه في الجو اسكرت رجع السماء فيسقط على الارض دغنكم سي فادو قسا فتتقطع اعضاؤه وتقبن سيين كي وانن سير ان تلب ان عذاب الفرقو كان في والانجاء الثاني شيكو انذاء انجاء اظن النبي من عذاب غليظ من من من من عذاب غليظ عذاب ما ما عذاب الله راكينه shi kuma shi ne kubutar da su daga azaba ta lahira wale zalika wasa fahu bi shidda to babu laifi ina jin maganar malamin ta da kyau ana da aka ce eh, abin nan azabun ghalis azabar lahira domin duk karfin azabar duniya ba ta kai azabar lahira ba na'am to sun ba aqaba ala qissati hudin yanzu kusan an kawo ƙarshen kissar annabi hudu kenan sai ɗan eh, me za mu ce eh, in ana wanki ruwan ƙarshe da ake samu ake ce na yawwa ta girgijewa yawan zai girgije kisa a ah, kanun labarai abun ma ba da shi ka zama ta ba wasu an gaba da wannan kanun labarin abun da sauran kaɗa Eh, ko da yake babu laifi a ce kanun labarai din ne albin da yanzu sai kuma sun ba ala ta hud Allah maɗaukin sarki sai zaili wato ya girgije in ko girgijewa ake cewa ku ana ɗaure ana ɗaure sai yanzu za a sa abin ya ɗan fita a sa ruwa domin a ƙara fidda shi gaba ɗaya sai ta ƙi bin kisa annabi hudu alaihi salam wa ƙaunihi da mutanensa at bil isharati zuwa ga yin ishara ila diyarihim zuwa ga gidajensu hatta yara alqari'u har dai mai karanta waɗannan ayoyin ko mai karanta wannan kisa ya riƙa ganin abun a idanunsa ka annahu yanzuru ilayhim kamar yana ganin su ga ba adawan yanzu ga yin yadda suka kasance suna karyata suke jayayya da annabinsu ga kuma lokacin da iskan nan ta zo musu ga yadda abin yake bayan iska ta halaka su ka bar gidajen su a matsayin kufayi Allah sai ya ce wa tilka adu wa tilka adu jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula na'am وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد نعم الله تلك آدم waɗannan fa su ne adawa isharatun ila asari masu ana ishara zuwa ga kufayinsu ai tasiru fil ardi ya ku mutanen makka ku yawo mana bayan ƙasa ku je ai za ku tarar da gidajensu za ku tarar da kufayinsu wanzuru ilaiha ku je ku dube su summa wasafa awalahum daga nan kuma Allah sai sifanta halayensu fa qala sai yace adawa wa'incan sune ne adawan da jahadu ayati rabbihim da suka wato suka yi musun ayoyin ubangijinsu wa asa rusulahu sannan suka saba wa manzanninsu malam ya ce rusulahu jam'un an yi amfani ne da jam'i nan ba a ce wa asau rasulahu rasulahum ba sai aka ce rusulahum rusulahu wato suka saba wa manzannin ubangijin eh, eh, ubangijinsu ko ubangiji me yasa aka ce manzanni eh li'anna man aka rasulan domin duk wanda ya karyata manzo a sa jami'ar rusul tamkar ya karyata dukkan manzanni ne lishtirakihim fi asli ma ja'u bihi wa huwa saboda irin tarayyar da suka yi cikin asalin abinda da Allah aiko su da shi shine tauhidi kowane manzo ya zo da tauhidi ba wani manzo da ya zo ya yadda da cewa mutanen su sai Allah shirka kowane manzo da ya zo sai da ya hana jama'ar sa yin shirka sai da yace Allah ya haramta a masa shirka wattaba'u ay astafala astafalatu amra kulli jabbarin anil sai wawayen astafala wawayen sai suka bi umarni ko shawarwari ko maganganun da suka fitowa daga dukkan wani jabbarin wani azzalumi anidin mai in gaskiya da gangan ai mu'anidin lil haqqi min ru'asahim daga شغب النصر نعم وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة نعم ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود نعم وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الناس كوكما لعنة نعم, نعم. wa'udbi'u fi hadhihi duniya la'anatan sai aka yi ta bibiyar su da la'ana a nan gidan duniya duk da za a karanta kissan su za ga mutane za su la'ance su idan yahudawa ne suka ba da kissar su la'antar su za su yi idan nasara ne la'antar su za su yi idan musulmi ne suka ba da kissar su la'antar su za su yi saboda wannan laifi da suka yi wa annabi hud sai ya zamanto kuma yanzu daga halakar da su zuwa har kiyama da tashi ba mai yabon su sai dai la'ance su to saboda haka kowa yayi wa kansa kiyamun laili ya zamanto yana cikin masu aikata ayyuka na kwarai yana cikin masu imani da manzon da aka aiko masa kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da za a yi wani ya ga cewa a hakan bai dace ba wannan laifi ne babba kuma jawo wa kai musiba ce mara iyaka iyadan billah haka nan wayo mal kiyamati ai la'anatun ala ru'usil kala'i haka ranar kiyama ma za su samu la'ana za a tsitsine musu a cikin al'ummar duniya ala ku saurara inna adam kafaru rabbahu saurara lalle adawa sun kafurcewa ubangijinsu ala bu'dan li'adin qaumi hud ku saurara la'ana ta tabbata ko nisantar rahama ta tabbata ga adawa mutane ko mala ya ce na fiye al'ibadu min rahama la'ana ita ce nisantarwa daga rahama wal halak da kuma fadawa cikin halaka wa qawluhu fadar Allah da ce ala bu'dan li'adin takrarun Wace da ce ku saurara nisantarwa tabbata ga ado wato ya maimaita ya maimaita magana ne domin da ya ce abin nan an la'ance su to nisantarwan shi ne la'ana da farko mai ya ce wa uddu fi duniya la'ana wa yau mal ana ta bibiyar su da la'ana a cikin wannan duniya hakanan gobe kiyama a cikin taron al'umman duniya za a la'ance su sai ce ku saurara nisanta ta tabbata ga adawa ma'ana har yanzu la'ana ta tabbata ga adawa kaga ya sake nuna ita magana ne yawwa wal fa'idatu fihi fa'ida cikin maimaita la'anan nan ga adawa da daratun ala nihayati ta'kidi wa annahum kanu mustahiqina laha wannan yana nuni ne akan wato karfafa tabbacin abin da aka faɗa kuma akan cewa su nan tabbas la'anin nan da aka la'ance su duniya da lahira sun cancanci wannan la'ana saboda irin mummunan aiki da suka aikata ai bi isyanihim amara eh, bi saboda irin yadda suka saba wa umarnin Allah wa takdibir rusul da kuma yadda irin yadda su karyata manzanni wa tibai amri kulli jabbarin da kuma bin umarnin kowane jabbari a nidin wato mai yiwa gaskiya inadi anid bi mana munidin lil haqqi mai nuna inadi da gaskiya min ru'asa'ihim daga shugabanninsu a nan ƙarshen eh, kistar annabi hudu da jama'arsa ya kasance cikin eh, wannan tsora za mu ci gaba muna da mu karanta aya ɗaya na lokaci ya yi ku to alhamdulillah to sai mu tsaya nan muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ladan abinda mu karanta shi daidai kuma muka fassara shi daidai muka yi bayanin sa bisa daidai kuma kurakurai da muka yi cikin abin da muka karanta ko muka fassara ko bayanai da muka ta yi muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kinta mutane da yawa da suke neman a sanya su cikin addu'o'i domin samu biyan bukatunsu suke ɗauke da su muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya biya musu bukatunsu kowa daga cikin mun nan yana da bukatunsa da yawa Allah ya san da waɗannan bukatu muna roƙon Allah maɗaukin sarki mai yawan taskoki da yawa taskokinsa ba sa ƙarewa ya biya mana bukatun mana na alheri gaba ɗayan mu sannan wannan damina da muke muka shigo ta yanzu muna roƙon Allah ya mai ita damina mai yawan albarka damina mara musibu mara ambaliya muna son amfanin gona Allah ya taimake mu amfanin gonan mu ya kyau manoman mu su ci riba sannan kuma abinci a har yanzu Allah na da ikon da zai daidaita wannan al'amari Allah ya ba wa kasar mu lafiya da zama lafiya yan ta'adda da suka addabe mu yan kidnabi yan ta'adda da sunan addini muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana maganin Allah ya tsarkake kasar mu daga gare su duk wani wanda yake shi mai gabatar da maslahar kansa ne a bisa hisabin maslahar kasarsa da maslahar al'ummarsa Allah ya shiryar da shi kowa ne ne idan ya gabata cikin ilmin Allah cewa shi ba mai shirya bane muna roƙon Allah Allah ya gaggauta maganinsa Allah ya tsarkake Najeriya da gare shi na'am sannan maganan taimako na marayu wanda gobin Allah da shine na ƙarshe ko to muna fata kowa sai ya shirya sosai ya zo da taimakonsa gobin Allah ya kai Allah ya taimake mu هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك